san ban fice daga pdp zuwa apc ba shi ne jigon martanin tsohon gwamnan zamfara muhammadu aliyu shinkafi a ganawarsa da manema labaru a abuja shinkafi wanda ke mai da raddi kan labarin da wata jarida ta yaya ta cewa ya koma apc ya ce sauyi jam'iyya a yanzu ba dabara ba ce alhamdulillah wannan jarida ta politi daga sokoto ake wuta ta yi karya sau ɗaya ta yi karya sau biyu yanzu kuma ta yi karya ta uku wannan mutane zamana na a pdp ya taya musu da hankali duk abin da aka yi mulki allah ke ba da shi su da suka karbi mulki ai ba mu ce koyo masa allah ke bayawa ko dan kaza ba a kashe ba kuma muka haƙura muka taya su murna yanzu mu kuma za mu zo mai takara da iko allah mulki ya dawo mana ga pdp ta kaba zamfara to wannan abu shi ke ta musu da hankali suna kare rayi za mu pdp aiki da iko allah cikin ruwan sanyi har aka yi lokacin zaɓe mulki ya dawo na pdp a jihar zamfara a yadda zamfara cikin tashin hankalin da suke da rashin zama lafiya da rashin cigaba pdp za ta dawo a samu ci gaba da zama lafiya da kwanci hankali a zamfara state insha allahu da najeriya gaba ke daya an ta waya ba ji ba gari da ni da mutanen da suke ma aiki abin nan gaskiya ne muna cewa ba gaskiya ne ba to akwai mutanen mu wanda suke waya ba ta kai masu amma na rediyo naku yana kaiwa ko wani ƙauye ko ira ana jin shi shi sa nace bari zo yi magana al'umma su ji zamfara state kashi 80 pdp ne kafin zaɓe ya zo kila za a samu kashi 90 na zamfara zama pdp ba hanyar da za a bi da ikon allah duk dubarun da suka bi na bakar dubara da horar dubara da yanzu mutanen sun san da ita ba ta karya da suka saba da amfani da addini a yau da mutane ta ƙare. tsohon ɗan majalisar wakilai daga zamfara sani anka ya ce za su dawo da takin nan da suke wa shinkafin na tazarce wato mars second time mu ai lokaci ɗaya muke jira na albarka annabi mamuda alheri ya shimfiɗa ma mutanen jihar zamfara kuma yau mutanen zamfara sun san cewa wancan in har zaɓen su na to zaben tumu sun kai sun ga aibin abin kuma ina tabbata maka da albarka annabi nasiru ka rubuta ka aje in dai zaɓe za a yi wallahi ko yau za a yi zaɓe na tsakani da Allah ba magana na rigin ba. Mahmud zai ci zaɓe in Allah ya soya da al'umma jihar zamar suna tare da shi. In ba a manta ba Mahmud Shinkafi ne mataimakin Ahmad Sani Rima da yi gwamnan Zamfara daga alif 1999 zuwa 2007 inda ya zama gwamna daga bisani ya koma PDP. A zaben 2011 Yarima da mukarrabansa suka tsayar da gwamnan yanzu Abdulaziz Yari. inda ya yi nasara a lemar ANPP. Shin PDP za ta dawo zamfara ko ga mayar adawa ta APC za ta ci gaba da mulki a 2015? Nasiru Adamu kayan Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.